Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara da talatin da ɗaya da arba'in da tara da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar ghana kuma za a iya jin mu ta alfa radio kuma si sa'annan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin a wannan safiyar talata 12 ga watan Nuwamban shekara ta 2019. Murtala Faruk sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da mu na wannan lokacin da farko ga kanun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sabunta caccakar da yake yi akan binciken tsige shi kwanaki biyu kafin a fara sauraron bahasi a bainar jama'a. Yanzu haka ana ta samun ra'ayoyi mabambanta a jamhuriyar Kamaru bayan da shugaba Paul Biya ya ce za a yi zaben ƙananan hukumomi da na 'yan majalisu a watan Fabrairu. sannan kasar turkiya ta mayar da wasu 'yan kasashen amurka da denmark gida waɗanda suka yi yaƙi a ƙarƙashin ƙungiyar is to bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa wani fasto a jihar borno ya sami kubuta daga hannun masu satar mutane bayan kwashe kusan watanni bakwai a hannunsu wato gaskiya murna ne ta cika mini a zuciyata da aka karɓo mu na zo na ga ku yadda nake ganin ku nan da ƴan uwanina na yi murna da ganin ku haka shi haka kuma grace alheri abdu ta yi hira da dan asalin kasar ghana da ya sami lashe zaɓe a nan amurka aliyu mustapha sokoto zai shigo mana da shirin sa na tsaka mawaya to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya sake sabunta cancakar da yake yi akan binciken tsige shi kwanaki biyu kafin a fara sauraron bahasi a bainar jama'a da ake zargin ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba domin ya taimaki kansa a siyasance. kafin a fara bikin ranar tsoffin sojoji ta shekara-shekara don girmama sojojin amurka a bikin da aka gudanar a birnin new york shugaba trump ya wallafa wani zargi a shafinsa na twitter ba tare da ya ba da wata hujja ba yana cewa dan majalisa adam Schiff jagora da ke kula da binciken tsige shi a majalisar wakilai ya yi ƙarin gishiri a bayanan jami'ai takwas waɗanda suka ba da shaida a cikin 'yan makonnin da suka gabata ba a bainar jama'a ba a cikin wani killataccen ɗakin gini a majalisar wakilan amurka da ke capitol hill a cewar rubutattun bayanan jami'an diflomasiyar da suka yi aiki da waɗanda suka yi ritaya da kuma jami'ai masu kula da tsaron ƙasa sun yi bayanai dalla-dalla yadda shugaba trump da hadimansa suka takura wa ukraine ta kaddamar da bincike kan ɗaya daga cikin manyan 'yan jam'iyyar democrat da ke kan gaba wajen shirin kalubalantarsa a zaben shekarar 2020 tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden da aikin ɗansa hunter biden a kamfanin makamashi na ukraine da kuma wani hasashe da ake karyata cewa ukraine ce ba rasha ba ta yi katsa katsalandan a zaben shekarar 2016 kamar yadda gamayyar jami'an tsaron amurka suka ce. a matsayinsa na shugaban amurka na farko da ke kan karagar mulki da ya halarci bikin faretin tunawa da tsoffin sojoji jiya a birnin new york da ajiye furanni a gurin shakatawa na internal light memorial shugaba donald trump ya jinjina wa mayakan da suka halarci taron da duk waɗanda suka yi yaƙi a amurka har lokacin yaƙin duniya na biyu za mu ci gaba da karrama tsofin sojojinmu trump ya bayyana haka ne jiya litinin da safe a wajen buɗe bikin faretin karo na ɗari da ake yi duk shekara trump ya kuma bayyana irin nasarorin da gwamnatinsa ta samu wanda binciken yuwar tsige shi ya ci gaba da mamayewa a majalisar wakilai mai rinjayen 'yan jam'iyyar democrat a lokacin da yake ba da misalin samaman da dakarun amurka na musamman suka kai a watan da ya gabata akan shugaban kungiyar is trump ya ce albagadadi ya mutu sannan mataimakinsa na biyu shi ma ya mutu kuma mun saka ido a kan na uku mafi girma karshen ta'addancinsu ya zo kuma makiyanmu suna gudu cikin yanayin tsoro sosai A ranar 31 ga watan Oktoba da ta gabata ne dai kungiyar 'yan ta'adda ta tabbatar da mutuwar da shugabanta Abubakar Albagadadi kuma ta bayyana wanda ya maye gurbinsa mai suna Abu Ibrahim Alhashimi Alkuraishi. yanzu haka ana ta samun ra'ayoyi mabambanta a jamhuriyar kamaru bayan da shugaba paul biya ya ce za a yi zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisu a watan fabrairu watanni goma sha takwas kafin lokacin da aka tsara yayin da 'yan adawa ke jayayyar cewa babu tsaro a wurare da dama da zai sa a kasa gudanar da zaben gwamnati dai ta ce tuni sojoji suka maido da zaman lafiya a mafi yawan yankunan da ake rikicin shugaba biya ya saka ranar tara ga watan fabrairun 2020 a matsayin ranar zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisu 'yar majalisar dattawa emilia inkezu ta jam'iyyar 'yan adawa ta social democratic front ta ce dama sun yi tsammanin matakin na shugaba biya bayan da gwamnati ta gudanar da taron sulhu na ƙasa a watan da ya gabata don tattauna rikicin yakin masu magana da turancin ingilishi da suke arewa maso yamma da kuma kudu maso yamma wanda kungiyoyin 'yan bindiga suke yaƙi don su balle daga ɓangaren kamaru masu magana da harshen faransanci masu rinjaye. The world has heard that we have had a dialogue, and the world is waiting to see the resolution being implemented so that this our country. In ta ce duniya ta ji cewa mun yi zaman tattaunawar sulhu kuma duniya tana sauraro ta ga an aiwatar da kudurorin, don haka wannan kasar mu ce wadda aka jijjige tushenta da yanzu muka samu sauki da kuma zaman lafiya labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Ƙasar Turkiyya ta mayar da wasu 'yan ƙasashen Amurka da Denmark gida waɗanda suka yi yaƙi a ƙarƙashin ƙungiyar IS a wani ɓangare na shiri don mayar da masu ikirarin jihadi 'yan ƙasashen waje da aka kama a Turkiyya. Mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan Turkiyya Ismail Katakli mai bayyana mayakan guda biyu da aka mayar jiya Litinin ba, amma ya ce za su mayar da wasu 'yan ƙasar Jamus a nan gaba. Ismail ya kara da cewa kasarsa za ta mayar da wasu 'yan kasar Jamus tara, 'yan kasar Faransa sha ɗaya da kuma wasu 'yan kasar Ireland biyu. wannan mataki yana zuwa ne makonni kaɗan bayan da ministan cikin gida ya ce turkiya ba wai otal ɗin mayakan ƙungiyar is ba ce ƙasar turkiya ta cikiki ƙasashen yamma da ƙin karɓar 'yan ƙasarsu waɗanda suka shiga ƙungiyar is da suka yi yaƙi don kafa daular su a ɓangarorin iraki da siriya hukumomin ankara ba su fayyace waɗannan ƙasashen eh, da mayakan za a mayar da su ba kafafen yada labaran turkiya sun rawaito cewa an maida wani ɗan ƙasa amurka kasar girka kuma hukumomin girka din sun ƙi karbarsa ta gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla wani limamin majami'a a jihar borno ya sami kubuta daga hannun 'yan bindiga bayan da suka sace shi kimanin watanni bakwai da suka gabata wata kungiya mai zaman kanta mai duguri ce ta ja gaba a dawowar fasto din cikin iyalinsa tare da wata yarinya da ita ma ta kwashe tsawon watanni tara a hannun masu garkuwa da ita daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu wata gidauniya mai zaman kanta da ake kira Kaltun Foundation hada da wasu kungiyoyin masu zaman kansu guda biyu sun mika wasu mutane biyu da suka karbo daga hannun maharan Boko Haram ga gwamnatin jihar Borno. Waɗannan mutanen dai sun hada da wani limamin coci da ake kira Living Faith Church da kuma ake garin Maiduguri wato Pastor Moses Oyeleke da aka yi garkuwa da shi tare da wannan uwansa tun watanni bakwai da suka gabata akan hanyar su na zuwa Chibok ya ce an kuma yi garkuwa da shi ne dab da za su shiga garin Bama ganin cewa akan yi goye ne kafin a je garin Chibok din wanda da sai a ranar lahadi nan ne aka samu damar yan toshi amma ce dan uwan nasa yana can har yanzu a hannu na dai samu zaman zanta da wannan faston bayan mika shi ga gwamnatin jihar borno gama abin da ke cewa wato gaskiya murna ne ta cika mini a zuciyata da aka karɓo mu na zo na ga ku yadda nake ganin ku nan da yan uwane na na yi murna da ganin ku haka ne kamar wata nawa kai a can ko kuma shekara na da eh to na yi watanni suna bukan watanni watanni guda eh kamar wani akwai azabtar da kai da suka yi gaskiya babu wani azabtawa to me suke ce maka ganin tsawon watanni bakwai da kai a hannunsu banda yanda muke zama da su ta zaman lafiya ba wani abubuwan da ya take tsakaninmu da su ba wani mutum kai mabiyi ne mabiyin addinin krista kuma kasarin waɗannan mutane mutane ana kyauta kamar musulmai ne kamar sun bukace ka musulunta eh kam a lokutuna da yawa sun bukaci na musulunta amma kasan kuma idan kana da basira akwai yadda zaka bi da mutane wanda ba za ku yi fada ba idan suka zo wa zidin zan kwantar da hankali na zan ji duk abubuwan da suka faɗa wannan ne aka kama ka ne tukuna eh to muna kan hanyar za mu tafi Chibok aka kana mani kusa da eh, Bama ta suka shigar mu Yale daga Yale da suka shigar mu din ne suka je suka zagaya da mu suka shigar mu Sambisa din domin ka san Yale din makasan su ne yan Boko Haram din yawwa eh kadai ne ko tare da wasu mutane eh da mu biyu ne da ne da dan uwana shi dan uwana din shi ne wanda yake can har yanzu wanda ba su sake shi ba kamar shekaran pastor nawa da haihuwa yanzu eh to ubangijin allah ya taimaka ni da shekaru na hamsin da takwas yanzu. Ko rayuwar wannan yarinya ya shekaru goma sha hudu da haihuwa ya kasance da ake kira Jagilaya Ibrahim lokacin da aka sace su a gidan nasu a wani ƙauye da ke karamar hukumar Askira Uba da kuma ke kudancin Borno. Ga dai abin da yarinyar ke cewa. Gashi Allah sa an karɓo ki ko? Eh kwanan ki nawa hannu waɗannan mutane? Wata tara. Wata tara? Mm. Shekaran ki nawa ne da haihuwa? Goma sha goma sha nawa sha hudu eh kina da aure ne mm, da kika je can kama akwai batun aure da suka yi maki Ba. da su yi maki aure ba mm, amma ya rayuwa yake a can rayuwa zai yara kanana ana musu aure mm. mata kuma ba sa magana da maza ba a tafiya kuma da kaya sai da jilba ba a fita yawo a banza umar kaltun rabiu dai ita ce shugaban gidan na kaltun foundation wadda kuma suka karbo waɗannan mutane eto eh mun yi ta aiki sosai a kai ah, da dadewa. sai wannan karin ne dai yanzu Allah ya da rade za mu same su ganin cewa na ga hotunan kuwa kun shiga daji hakan nan wajen ku fito da wannan baki samu wani fargaba ba da ake tarari waɗannan yan wanda ake zaton cewa yan boko haram ne eh to ai kawai akwai farga akwai fargaban amma kuma kawai dai tunda na sa aiki a gaba na kawai na dauki tawakkali da shiga gona wannan shine karo na farko da yake irin wannan aiki ko kuma kin sha irin shiga tsakani aka ki kwato mutane eh na yi na farko na Halima Umar Wani wancan yar Um, eh, yar bautan kasa to yanzu na biyu ne wadda ne kamar akwai kuɗi da kuke biya ne ma waɗannan mutane kafin sauko waɗannan mutanen koya ne a'a ma mu biyan ko sisi tuni dai gwamnatin jihar Borno ta yi alkawarin taimaka waɗannan mutane da kuma mika su ga yan uwansu a cewar mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Kadafur da ya karbi mutanen a madadin gwamnatin jihar Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To gaida Haruna Dauda biyu yanzu kuma sai nan Amurka. adrian buafo da ke wato adrian buafo ɗan asalin ƙasar ghana shine ya lashe zaɓen birnin boye ta jihar maryland kuma shine ɗan takara mafi karancin shekaru da ya sami nasara a zaɓen majalisun gundumomi da aka gudanar a nan ƙasar amurka musamman a wannan jihar ta maryland grace alheri abdu ta tattauna da shi ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. I'm a lifelong resident of the city of Bowie. Um, my parents are from Ghana, West Africa. A birnin Bowie aka haife ni nan kuma na girma. Iyayena 'yan asalin ƙasar Ghana ne. Uh, Mahaifiyata ta yi aiki a fannin kula da haƙori. Mahaifina kuma yana aikin abin da ya shafi na'urar kwamfuta. Um, Su sun koma uh, birnin Greenbelt. Amma ni da ƙanwata da kawuna da sauran dangi um, duka muna zaune a Bowie. Shekara ta 25 Na aka haife ni nan kuma na girma. yanzu haka ni ne dan majalisar birnin bowie mafi karancin shekaru na yi makaranta a bowie kafin na je jami'a a baltimore na kuma yi digiri na biyu a jami'ar amurka inda na sami yi digiri da biyu a fannin harkokin kasuwanci yanzu haka ina aiki dan majalisa steny hoya a matsayin manajan kamfe din shi me yasa ka tsaya takarar majalisar birnin bowie I was trying to figure out what to do in my community for a long time. Na dade ina tunanin abin da zan yi domin ba da gudunmuwa ga ci gaban wannan al'ummar. sai na yi tunanin cewa mai yiwuwa farawa da zama mamban wani kwamiti a majalisar shine matakin farko wannan kuma ya zama lokaci da wadda ke rike da kujeran kafin a zaɓe ni ta yi murabus daga matsayin saboda haka na ga wannan ne lokaci da ya dace na lura cewa wannan yankin ne wurin kasuwancin bowi mun ga babu wani abin da ake yi na inganta tattalin arziki kasuwar bowi tana mutuwa babu wani ci gaba da ake samu a yankin kamar yadda na faɗa babu wakilci na kwarai saboda haka na nemi cike wannan gurbin amma ban samu ba saboda haka ne kuma na tsaida shawarar cewa idan ban samu matsayin ba zan yi takarar kujera a watan nuwamba abinda na kenan to menene ka gaya wa jama'a birnin buyi lokacin da kake yaƙi neman zaɓe da ya sa suka zaɓe ka Ina jin saƙon nawa ne. Mun lashe zaɓe da ƙuri'u hamsin da uku ne, ratar da muka bayar ba ta da yawa. Amma ina jin yadda muka gudanar da yaƙin neman mu ne. Mun yi kyakkyawar tsari, mun bi mutane gida-gida. Mun rika ƙwanƙwasa wa mutane ƙofa kusan kullum. Mun yi aiki tuƙuru. Ina jin abin da muke gaya musu ne. Idan ka girma a nan, ka yi aiki a nan, ka san abin da ya tsode wa mutane ido, ka san abin da ya dame mu. da kuma abin da suke so babu shakka mutane sun damu da ci gaban birnin amma kuma suna son tabbacin cewa wakilansu za su yi abin da suke so abin da ya sa suka zaɓe ni kenan wani abu kuma da ya burge ni shine lokacin da muke zaune muna kallon masu zuwa kada kuri'a na lura cewa da dama da muka tashi tare ne a birnin bowi tsarana da yawa sun fita kada kuri'a a karin farko adrian buafo kenan dan asalin kasar ghana da ya lashe zaɓe a birnin boye ta jihar maryland a hirarsa da grace alheri abdu to waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashi hausa na muryar amurka a washington dc ga shirinmu na gaba saka mai wuya babban matsalar da muke fuskanta dukkan mu nan ba ma san kasa wasu jami'an tsaron ma da aka ɗauke su aka sa su a cikin aikin sai sun an je an kashe su hakkin su da kuɗaɗen su kafin ya fita ma matsala ne ba ranar da zamu taba daukan ɗaukan makami mu ce za kashe wani mutum a in yi musabbabi a matsayina na ɗan shi a ya rasa farcin gara na rasa hannuna abin da ya faru a borno shine har yanzu ana so a rasa wani abin da zai haifa fiye da abin da ya faru jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sauran domin da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya sai da kuka yi zaharar nan sai an yi harbi ko da ba kudin tsohuwa ne amma in wayannan jami'a suna yi ko da suna yi ba harbi su su saudiya bata ce a kashe su bane shi yasa ko bayan wannan me yasa har yanzu a Najeriya babu hukumar addini da za ta haɗa hancin dukkan ƙungiyoyin addini a cikin zaure ɗaya ne domin tattauna matsalolin da suka shafi addinai ɗin. Duk wayannan suna cikin batutuwan da muke son mu kawo muku a yau a ci gaba da kawo muku zazzafar muhawarar nan da muka shirya a tsakanin wakilan kungiyoyin addinai daban-daban da hukumomin tsaro da wakilan mata da masana harkokin siyasa da kuma 'yan jarida wanda muka tara su a cibiyar murya amurka da ke abuja kwanakin baya domin su duba dalilan da ke yawan janyo cece kuce wani lokaci ma da tashin hankali a tsakanin magoya bayan 'yan shiya da hukumomin najeriya mutane dai kamar goma ne muka gayyato domin su wakilci bangarorin nasa a wannan zaman kuma sun hada da muhammad ibrahim gamawa na kungiyar shi'a musamman bangaren imm da dr hafiz sa'id na cibiyar haidar shi'a santa da ke kano da professor umar labdo na kungiyar izala da yahaya alkasim na tijaniya da pastor aminci abu na kiristoci akwai kuma rahama abdulmajid mai wakiltar mata da su ja'afar ja'afar na jaridu ko kuma kungiyoyin 'yan jaridu da dr abubakar umar kyari mai fashin bakin harkokin siyasa daga jami'ar abuja da kuma aliyu waziri masani kan harkokin tsaro da kuma wani jami'in 'yan sanda wato sp sani baban inna to masu magana a yau dai sun hada da su masana harkokin tsaron da siyasa da kuma wakilan kiristoci hada da asia din wanda na wannan bangaren ya bada dalilan da yasa ba a cika yawan gwauzawa tsakanin ma'aikatan tsaro da 'yan izala ko dariƙa ba sai dai 'yan su 'yan shiya ne suke taro to amma bari mu share fage da ra'ayin sanannen dan jaridar nan na jaridar daily nigerian wato jafar jafar wanda muka ce ya gaya mana yadda su kafofin watsa labarai da suke kallon wannan rikici na kungiyoyin addini da kuma hukuma da ke yawan barkewa a can najeriya to assalamu alaikum ni dai ina ganin wato hukuma da abin da ta ga zai iya janyo tashin hankali hukuma tana da damar da za ta ce kada a yi shi mun tana lokacin da gwamnatin ƙasa nan ta haramta ƙungiyar su namde kanu wadda suke rajin dawo da ƙasar biafra a ƙasar nan me ya saka aka hana su wannan abu da suke yi watakil saboda suna yin wasu halayya ko kuma suna yin wasu ayyuka da suke kawo barazana ga tsaron ƙasa duk ran da mutum gwamnati ta ce kada ka yi in ka ce sai ka yi to kaga ai akwai akwai kin bin doka wannan dalilin ni ina gwamnati ta yi daidai da ta wato da soke kungiyar imn ta ce suna yin abubuwan su ba daidai ba duk abin da zai ka tashin hankali a ƙasar nan ni ina gwamnati tana da damar da za ta fito ta ce wannan abu bai dace ba ko kada a yi shi batun rago kungiyoyi ko kuma ka ce abin nan izala su ma suna yin nasu tabbas kan wa'azin ƙasa ana yi ana kuma tare hanya su ma na 'yan shiya suna su muzahara da suke sannan intijaniya su ma suna yin nasu maulidi duk shekara suna yi amma cikinsu ni tambayar da nake so in ji cikinsu akwai waɗanda in suka nemi izinin gwamnati gwamnati ta ce kada a yi suna ƙin yi zan dawo kanku bari in samu samu da musu a ah, kwamra ali waziri daman dai kun saba gwabza da ibrahim gama a rediyo a saka mai waya yau kuma allah ya saga ku wuri daya kaji bayanan da muka yi ko da yake duk bayanan da muka fara da su da gangan na so a fara da waɗanda suka shafi sha'anin addini amma yanzu mun shigo cikin fannin siyasa a tsaka mai wanda kuka yi ka zarge su da cewa babban laifin su eh, shine suna tara hanyoyi suna takura 'yancin jama'a haka yi amfani da shek ɗaya rubauci kace bai taba cewa a zo a kada a yadda da gwamnati ba daga cikin abubuwan da ka ji yanzu me kake so ka mai da martani akan shi tun da kana nan assalamu alaikum rahmatullah sunana kwamar ali waziri sun mai da martani akan abubuwa guda biyu amma babban matsalar da muke fuskanta dukkan mu nan ba ma san kasar ba ma san kasar domin kasar ita ce za mu kalla ko musulmi kake ko kristan kake ka kalli kasar ka duk abin da ka jawo yanzu abin da yake faruwa a north east irin wannan gwagwarmaya aka dinga yi gwamnati ba ta ɗauki mataki akan gwagwarmaya da wuri ba yau ya haifar dubban mutane suka rasa rayukansu kuma har yanzu muna cikin wannan kalubalen an rasa rai an rasa dukiya an rasa jami'an tsaro kuma jami'an tsaron nan daga cikin mu suke aka dauke su aiki ba wanda zai so ɗansa da ya dauka ya kai shi soja ko polis ko dss ya ce an kashe shi an gawo mai dawo mai da gawarsa wasu jami'an tsaron ma da aka ɗauke su aka sa su a cikin aikin su sai sun an je an kashe su hakkin su da kuɗaɗen su kafin ya fita ma matsala ne to musa sa najeriya a gaban mu mu kalli ƙasar kafin ma duk wani abu ya zo ɗaya kenan sannan na biyu kuma shi malam ya yi magana ita wannan ƙungiya manufofinta in ka bi tarihinta da sassalarta wannan zanga-zanga da mazahara da suke fitowa da ƙananan yara da mata sukan saka su a gaba ne saboda manufofin randa suka yunkuro za su iya hambarar da gwamnati ni nakan faɗi wannan maganar saboda ina jin na kasance a cikin wasu abubuwa da dama wanda ina sanin wa'innan movement din nasu so yana haifar da tannaki ga ita ci gabar kasar ga ci gaban tattalin arzikin kasar ga generation din da za su taso ina zuwa ina zuwa bari bari mu kun samu lokaci bari su samu lokaci ka sake gaba me sunan ka eh, pastor Simon ko okay to kai kadai ne shugaban ƙungiyar kiristoci a nan a ah, ah, kan sa aminci mun daɗe muna jiran ka taso daga cikin abubuwan da ka ji musamman kai kana alaka da kungiyoyin nan na eh, musulunci kuma an ce musamman ma ku abokan su da ibrahim ne sosai a cikin sunan yesu a ah, duka abubuwan da ake fada a nan na farko abu guda uku ne kawai na ɗaya kasan ne gaba daya dukkan mu son zuciyar kanmu ne kawai ya dauke mu ba maganan addinin ba ne domin addini tsakaninka da allah addini kuma ka rike ra'ayinka yadda take na biyu yadda aka ɗauka aka tsaye da yan kungiyan brothers cewa kada su yi kaza kada su yi kaza akwai bambanci tsakaninsu da inyamurai na wancan nan nasu akida ne na ruhaniya na allah tsakaninsu da allah abin da ya faru a borno shi ne har yanzu ana so a isa wani abin da zai haifa fiye da abin da ya faru na uku mu da muke addini gwamnati karan kanta har yanzu ba ta da tsarin da za ta iya ta ja malaman addini ta ja malaman addini da na musulunci da na krista a zo wuri ɗaya a duba kasan nan a duba yaya ina muke ina za mu to gwamnati ba ta da wannan babban abin da ya rage mana shine idan ran da gwamnati ta yadda na san akwai tsoro da fargaba da aka daɗe ana bayyana na cewa idan ba an shawo kan matsalar shi'a da gwamnati ba za a sake samun wata boko haram a ƙasar mm. kowa yana da wannan tsoro ko an faɗa ko ba a faɗa ba cikin mm. shi ku da kuke shugabannin kungiyoyin addini kuna da wannan tsoro kuma kuna tattauna kan su tsakanin su alhamdulillah shi yasa na riga na faɗa tsoron nan tana a cikin gwamnati tana a waje amma babban abin da zai isa tsoron ta mutu shine a ja shugabanin da yau a ce shi mai girma babanmu sheikh dairu bauchi a ce yan izala suka zo yan muslim brothers suka zo a ce manyan fastoci na wajen krista suka zo a zauna a duba kasan nan ai a cikinsu a'a gwamnati za ta sa a zauna Eh, Malam ya ba san eh, eh, Na farko bari in ba comrade amsa mu dai a wajen ran mumin ya fi kaba daraja. Ba ranar da za mu taɓa ɗaukan makami mu ce za mu kashe wani mutum. a kai in yi musabbabi a matsayin na dan shi ya rasa farcin gara na rasa hannuna ba mu bukatan gwamnati ta mana wa'azi wai mu zauna lafiya da wani mu mun san daraja da mutuncin ɗan adam mu ba mu rubuta littafi mu ce a kashe kirista a kashe dan shi'a in ma ka zo ka ce yawa me yasa kuke rikici da ma'aikatan tsaro ne babu muna kokari bari zan dawo kan wannan eh, eh eh zan dawo kansa ya ce ana tafiya da yara ana tafiya yawa kafin ko ce, mm. duk sanda kuka yi zaharar nan sai an yi harbi ko da ba kudin tsohuwa ne amma in wayan wayannan tijaniya suna yi ko zala suna yi ba harbi su su saudiya ta ce a kashe su bane shi yasa <laughs> Eh, Saudiya sarkin Saudiya ya ce ya eh, eh muna da shaida Radio Jamus na sashen Hausa sun faɗi sarkin Saudi Arabia abin Yarima na Saudi Arabia ya ce da hannunsa aka ruguza 'yan shi'an Najeriya kuma har da murya. So abin da muke kokari mu ce shine mu abin da yasa kuke ganin kaza mu a wajen mu mun san dokokin Najeriya ba jahilai muke ba. Ba ka da bukatan ka je wajen dan sanda ka ce kana neman izini kai muzahara. Akwai kes na general buhari da 'yan sandan najeriya wanda babban lauya da yake kare malam zagzaki fahim falano shi ya shigar da kara kuma aka kada gwamnati janar buhari ya yi muzahara an je kotu an kai shi kara aka je kuma ya yi winning case sannan akwai dini malayo shi ma da ya zanga-zanga aka kama shi ga kotun ba ta da nisa ta ce ba a bukatan a sanar da dan sanda wajen zanga-zanga zan mai da martani wa mutum uku ne fa na biyu kuma da yake cewa muna kawo yara shin hukuncin wanda ya zanga-zanga kisa ne ai sun sha kama mu a nan su kai mu kotu mu kafa hujjojin mu kotu ta sake mu to me yasa ake harbi shin ka tambaye masu harbin cewa an ce doka ta yi muku ne in mutum ya rike filekar yana yaho sai ne kawai ka daura masa bindiga ba gaishe ku amma kuma abin tambayar shine shin akwai alaka tsakanin siyasa da kuma yawan rikicin da ke barkewa tsakanin yan shi'a da ita gwamnati ko me fasasta da ma farkon ta zomar ta gwamnatin da shi jigo yan shiya din ibrahim alzazzaki da kuma ya bambanta tsarin yan agaji na izala da tijaniya da su yan shiya din yanzu daga cikin batutuwa makon gobe kenan muna godewa su wakilan kungiyoyin nan da suka halarci wannan zama haɗu kuma da mu na da amurka da ke can abuja tuma ba nasiru adamu ilhi kaya ba mai gayyata da kuma benjamin ga wanda ya ɗauki wannan sautin da kuma hotuna a lokacin zama a madadin su duka ali mustapha sakwatin ya sashen wasu mu da amurka da ke washington mun baku lafiya to yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa muhammad hafiz baballe ya sake dawowa da labarai amma a takaice. A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya sake sabunta cancakar da yake yi akan binciken tsige shi kwanaki biyu kafin a fara sauraron bahasi a bainar jama'a da ake zargin ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba domin ya taimaki kansa a siyasance. A wani mataki na ba sabon ba, kasar Gambia da ke yammacin Afirka jiya Litinin ta shigar da kara kan kasar Myanmar tana zarginta da aikata kisan kari dangi akan musulmi 'yan kabilar Rohingya wanda ya tilastawa dubban ɗaruruwa tserewa daga ƙasarsu da take nahiyar Asiya. kasar gambia da ta samu cikakken goyon bayan kungiyar kasashen musulmi ta oic ta shigar da kara a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa icj to da wannan da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi a wato karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon ghana za ku sake jin mu da wasu sababbin labarai rahotanni da shirye-shirye da kuma wasu sakonnin ku sai dai kafin mu yi sallama muna mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan hajiya baraka kane uwar gidan dr kunal al-Mustapha wadda Allah ya yi wa cikawa ranar Juma'ar da ta gabata a Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Allah ya mata rahama amin summa amin. yanzu kama madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka musamman muhammad hafiz baballe da mai bada umarni wanda kuma ya shirya malam cd sai kuma injiniyan mu john ellison murtala faruk sanyin na daga washington dc ke sallama a hutala